بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ادم وابراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم jama'a musulmi shi rabba su koyi na karatun yada zai tiya e gabi gan beje na biyayi littafiyan mankon gai a sheikh muhammadu imam eti bayani ya egabin cijo eje na jimanya eje na jimabe bayan wuto daga ba mankon adini jo yi wa gida santuya luma musulmi je tiya egabin na jo na jide mu'imanci na mini gabin jo abin man ga tiya niyo niyo yanzu ni ne za ya ramadan na ar alazun ya ramadan ya fi megunci na ke kashi ishin dore se izaga ni la game ya fi azun ya so to lokaci na ni ya ramadan ya ji wuce nan ga ya shi yau hadisi bai annabi sallallahu alaihi wasallam gamman lam yujmi ala siyami min al-layl fala siyama la zandoro la niya ya azum ishiyana mudi azunya walla kafi lilina wake sa ya fafaya ibn lokacin fafaya shiga wace asa wadi azunya wa bi azunya fa unciga wa bi azunya fa unciga be uncin niyala wajibi yo tun yashi ko kafi batun bena ijima wani man jibe e ta ciga to shim ni ya zuni ya na wa ya zuni ramadan kpata kashi man jiga ga mini manji wa de na ga ni ya fueni na wa kuke ya ramadan bayani ne wani amma na jiga in kuke ya gwakwaman jiga ede eh, bukata ya tajdidu niyya siya mai fi kulle laila e eh, shindori e eh, waga wala ni wala a gunga ya nage gana wala ni wala a da man shiga. ke ibnu Munzar na man ku adini bo nga abe ke de zagani la ya fi fazun ya ramadan bayani wana chani wula mu ci tauti niyan na wunje ga sai waye ni la ishin doro ya bogo jama'a musulmi ji amma ga ga ni la mu gayi agwada ya bon kin dona abul hasan al maliki maya iziya so shi gun yu gana ga aniyatu hiya al qasd ene niya e batun ibada je wona akpa wa mahalluha al qalb bai mai kpaniyatun ibada ji da na gayi gbon watalaffuzu biha bid'atun wala ni wallahu tu bi lafazi ga allahumma inni nawaitu siyama ramadan ko nawaitu salata zuhri salata al-asri be na jibbe wuce pata ne ga wuru yona sai da dini wana na nabi muhammadu wa sahaba nabi muhammadu jiwa man ko ya dini jiwa na ga ya ina da asali ya dini ba wana bogo ga ga ganiya agwada ya bomi afiazu ni ramadan iji fahimta amma wayi nafila ya zaben iji je kabo laniya ya shiya e ba shi hati wa malagi yando a wala niya wo ibn dalili biya ta zo daga ba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke waji uti ba umai tin ba be ni ya sun fe amma wani ya li wuji ga ya ujiga yin gici a ga dia waji gaga wani ya lati azun fi bi wucin azun ya ramadan a ci gaga waga ce ba wa malaniya wadda ka falani yi ba cinya amma yana fila su shari'a da jin yawe ɓatu madalili wi daga ba na sallallahu alaihi wasallama e ga biye goro nga yi kafin riga lo musulunci gidan ramadan ko e giba ya ji baligi nga yi nana e gida zuyin ole nwaye no shawa a cinya yayin ga ole baligi boda beya ya gina kun da gina yi bai shi kan be na biya li igidin yi ko zai wo ma na biya sagun igidin yi ko zai loji na ci da na giyana biya jiki ya biya cin shi igidin ramadan zan na ji shin agami wa kashi ki na ta abu na mini manjo ga egen jumhuru ya manje ta al'amarin nan a ga yi min wani wajibi ta ce zane shi ba emi mun ji wajibi ta ce ba e bana ibada na azun yi na ibadu wani je lokaci ne wai lacha na umma je lokaci na wajibi ce bana bogo zan na shi annabi ni azun ya lokaci na azun ya lacha na ga yimin tulo alfajr tun alfajr ila na daga nan ma annabi ni na yana emi mun ta ce ba uzuri maka lokacin na agwa gani bai uzuri na shari'a to ya da mana bogo aji mukallafu na ja zai ji shari'a ji paka da ya zunfe bai mi waina e ga baci ga alami a mai e gidi azun yi ebo na uzuri na da biyayi a ci ya da mai e gina uzuri wucin halaki abu amma man e ga ya ga farko ga boka ga na gama to shekalu femi lobe yau ke ko su ga ya izan e da ci dama ga ugiyan zagi na da shi kawo na ciga igi e na laji baliga na ciga zan na ji kwata zai wo na kwata shari'a ya dama amma wayi ba ta na tso wai waye zo ba ku ba na ba ta na wai wasa san yawa damuwa na wunji ba ta da ci na dai tasiri na kan ba na ta musulmi ya dama ya titace bayan yan eh, giba to zan ji azunga tati abu kashi ta abu to azunga manje ga utati kafiri na lo musulunci na ba ma lo musulunci gidi ramadan gobe wula zun ya fahimci ga jimhure manje ga utati ba zakan ge wato na ji baligi gidi ramadan na manje ga azunga ya fahimci utati ba ebo na ji baligi lokaci na azuncana ebe ya babu azun bezo baligi ci bebe ya amma zai dan zauna nga ga kendo na dalili hugu qur'ano gan bi hadisi jiyan annabi muhammadu ina sallallahu alaihi wa sallam ijma wa man jiwa kede batantanci gan be zandaci zan na jiga zan jikin zan na jiga azunga zan na jiga azunga bayani ya goro ngayi kije otu alama ne lati oga ga ege aji baligi na alama ya e baligi bo ya farko gai tin tin ya yi ta ko ya biye kan walautin ya yagi bagi kogin zagashe ya gboro ya gboro gibagi ko ya gboron zagi gani bebiye kan to abe ke man jiga na gai alama na boka gan pata mini alama na je wugwa gan idza jibali gina dalili be kiri annabi sallallahu alaihi wasallam wujin sahaba ji foro ga chalialo yi ta yan gina je ji kilo ke ji be bali gi boyi lokaci na alo baya wudu yin banu kuraiza shi da ni hatin yakin ya madina wana atiyatul qura diga sahaba ji cin yi ta wule na alegatin ya yi ta labiya wuya biyan wuce alugon lokun danna hadisi yana ta zu abu dawuda gobe imam ahmad ma gobe na man jiga alaman na boka ga fata kaga ya giba gi ko ya gin zagi layatin ya yi ta ya alamu wa gula ji baliga dalilin nan fefe bi bayi daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a ci gaga mini alama ne ugwa ga yi ji bali gidan gai aliktila ena egi ba gi nana ganwe lenuwe shawaye ko egin zagi pata wani alama ne wai mustaraka bayna zakar al'unsa unsa ba gito zagi le alama ne a ci gama alama ya e farko yau so shi ga yi ƙur'ana suratun nisa yau aya gutsu a yi cin ga wabtalul ya ta ma hatta izabala balagun nikah e mai kungi shi cin lere bezo kafe laziki a dagona efe ma cin lere har bi lokaci na a tun lokacin nika huna man shiga ma na an wa abu gai alhulu na gai ga man shi bai ni bu lokaci ya baligi bu lokaci ya nana e ma cin har bai lokaci na gaca na nana no shawa tiya ya ne da wuce alamu yau ne wugwa ga egi ba yi ko egin zagi aji ba ligina alama ya ta ci yi a cali aluba ya e ya guke egi ba gin na dedan ishebu e ya guke egin zagi na dedan ishebu abbe ki egi ba gi ko egin zagi ga gun ya go egina to alawi je pata kiregi na ji balige tun shari'a je waje pakata ti wani bagi yau ko zagi na gayi egayen gwafo manjo eti dai alama ya baligi babu ta alama na boka ga mini alama ya baligi bayan gi wani gayi shi kajin ibn ajar al-askalani littafin cikin gayi fatawul bari na shari'a sahihul buhari na ga ajma al'ulama wa ala annal haidwa bulugun fi haƙi nisa misu man ji gun gunkirin zagi ga cashi ka ji alamu yoyin baligi bu in zagi ji alama baligi bu a yi giyan shi ka ji gai alama na boka ga ya in zagi ji bayan baligi bu na bugowa cimle alama ya bagi ji guta bagi ji a pamba bayan zagi ji guta gai tinyayi ta wuluni a dokun yau ba ci enana ba genan na ta ya wegi zage agun ya wegi ko ba ge agun ya wegi alamu yau na yi e wugwa gan waji ba ligina bugu mu maji ga lwa ma lokaci ne giwa agun ya wegi na ke oga ga yato musulunci ya ji kiyan aji kpaka ta tiubu sallah gutsun aje wajibi ta tiubu azun ya ramadan ya aje wajibi ta tiubu ji kokari idai betun naji tun lokacin na labiya ito ga daga funfuru a cigaga a e kayi kan su kuwi ba alkhairi su kuya gizi tarbi ta tiya ba wa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai bayani etiyan zai ji sallah a to musulmi ne ji sallah wa magawai fiye nan ki man jigace alamar yin zannabo ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala wajen sharayi etiyan zandoro ne fiyazun mai ji tsalla na zannadi azunya zanna wadda azunya maya dini shi gagan ita al'amarin nan kwako man kwashi ɓata ne bai yi nan musulmi da ya fi wai fiyazun mai ji sallah zanne da azun ya ebo na sallah falalau darju wace azun ebo na zumai kalimatu shahada e tunguru dabo na da darja aku sallah gusun gani bai jama'i musulmi shi na bugo bicicin wuci kuyo na yi ya fi azun mai ji sallah na na yi kwakwurugi etiyan bayanin wucin sai bayani ya gwaro ngayi bata na ji obe loza za gbapon etiyan baton azun ya fi shigbe na ji kpata na aji ko kwa zanna zun ya fiya ebo kuku wa tufo da nunsa ko na nunsa na tufo na ki hukunci ya zun zandoro na agbakpan azun ya fiya na ebo batan na wachigbe kpata asawa umayyadiya na to man shiga hukunci wai hukunci ya da nunsa ne zai ji toci yi ƙur'ano ga wa alallazi na yutiku na hu to na fasara guba ta tiyan aya wuce na adi zai je fasara ya tiyan nan nun sabin sai na ji jiki ya na ji azun ya fiyana na amma dai zai jin fasara ga hukunci farko gai ga ga farko musulunci za azun ya fiyana na o tufu o tufa o dai damuna wa jiki na wa yayin gina azun lugo yayin wagi tafsiri guba nan in bai ce ayan nan ala ayyahal zandoro dina aga mace lebe bataina okunci ube yin nusa je man shigan niwa aji sauki ushu giyun lazin yin lugwa ushu yayin gi fondoro ijimawa ya manji in bai ti alamar yin ga ijimawa bai ti ubo a ci gaga mini ya naji e wana en gici ya gin na mungayi muddun nabi manji gale fi dabwa ba jin en gici alajabu ko wara ko na biyu yin gici da ku talaka en gina sada yi fondoro e nanun na nun ko e bon da nun sawa na azu ya fi ana ko e wato ko zan yi wani da ba azu mai wajibi ta ci ya maci bai kwata wa ke ba ta yan chronicles sana bai na ji biyu kwata ya za azun fi ne amma kai za da baton ya ce ji fata ga baton na dai ga ba su ku ga zumbuto ya ya ya gya a'a kun zagi ne ya gibe na kun zagi na ibe wazun ce ya fiya na e ji fata ga uzuri ko izon na dabi na bi ala kyabo ben wucin zan na ji da dama yake ya zan na ji da dama ya e ya gya ga ya fe ya ya gi ebo yin wannan wai bai na a'a e tuye ga wa biya zuwa halin na waga zuwa halin na cha magi ko wagi wa mi biyo ene wana o be biya zun ne wa ya teri be yin zai da ba tan a ci be kwata ji usa gwan azuma ya fiya na iji yi ji kokari la an na. mas'alan nan lefi madaba ya zaga kuku ci yan gi fondoro wuka ramadan ya azụ mu ci be je yin gi ci bayani ku jama'a kan zagbanwa ko zagbanwa din ni ci yi gi lokacin ni da yangi ci ni wage kendo na sahaba mun ci kwanna na yi kuku mun ci kwanna nabi muhammadu na fejina sallallahu alaihi wasallam ngai ana zunu malika radiyallahu anhu mu biya kuku azun ya fi ramadan ga a ci ga waje ku talaka jiji ci aji ya gi a gi alafu ni ko mafondoro fe boje ala ya talaka ko kwa shekafa muddu ni ato ya ga muddu ni to ga gwanda guni a ca ga nabi muhammadu ila ya zakatu fitro to gwanda ni ngole waji tun ba ni kusan kpanu ni ga yi gwanda guni na kpanu ni tutu ko didi e ba lissafi kpanu ya zamani jo bai wuce wa de gafi e gafi kewa ga shekafa gungo guba bai gafi na addu'a ya talaka wunde gifon doro kin giba azun na ya fiya wani ebo baton ko ebo kuku wage wage a ci gaga batattanci na biya jin ajali na eza da baton wani tuye ga nga sagun nga sa wa bebe kiyo wa bebe azun na yi ibatatati mu bone ajali ci be da beyo tatiyan haliyen baton kiye na tatiyan wali wuce wani egungici wuce wani imam kurtubi rahimahullahu ta'ala gadan tafsir ubu gai aljami'u li ahkamil qur'an gawal jumhuru min al ala anna man aftara fi ramadan li'illatin famata min illatihi tilk aw safara famata fi safarihi zalik annahu la shai alai. ga jumhuru e man shiga landoro na gazin yin ramadan lugwa ebo batan da biyoyi na wuce biya tu da hali batan wuce wani ko kwa mu dazan mu dazan wuce azun lugwa wuce ajiyar jeli dazan wuce wani an na hula shi alayya ga yin doro ta tiwa ya ki kiyo ya azun ya bai so kwayo gawa da fekka na da wani ebo bu lokaci da bayawa na ga wa sagun shiga na da ya e za da batan cha sagun maga o cha tu kanga zai jin yuna jiki a yan gi kini gi ba zun na ji ulugwa na ko a gazun ya a gazun ya amma gwa ko man jiga ya gi uge gan miniyan azake gumbo ala ya ya gi uge gan ka be da ma jiki ala zun ya gayo azun na yi batana ta ci ibn kudama wato littafi ne ga almuguni na mulaga wuce be ke dai zandoro ga tsawa zan yadda mudan mata tiwo umadde da mai gaga e ga a tude lokaci a yiwu lokaci na fiye na jeli ci bebe ko batan mu da gbaku bana ko mu da zan ko ma gba kan wai fiya zannade la shi alayhi fi qawli aktsari alil ilm mun ga indoro ta tiwo amma wa sagun wa fiya zan ramadan yi ya baci gbata ta tati obu yi ya na dabe o ma sagun ya zana dabe o yi na halaki abu wa zun zama maga to abe ke waga jaje da ramadan na wana to ya na tsogo gana zai jin yawa na gaga ko a yayagi ko a gazun ya bata na tati obu ko a yayagi gurgudun ya fana wagi batuna sai bayanin gurin gayi kafara yanzu ya ji jima'i bai yi miwina musulman ji fata gun kede kafara ta ce zandoro na gatso bai miwi yi zunina azun da yi wajibi ta ci zawa zanna ci ba bai ya liwi gida yi ko zagi ka nga kafara ji nga kafara ji Utsobu dana nomani a tiyayu kutiya unde ga kija ka fara jin na ga yi gaman shi bai nibo kin do da annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi ga abe kire ya fun ba gi ben zagi ga ke ba no mani tiya ba gi mutiya ya wa nga jena ba funa a ci gaga izaga to bai ya liwi gida zai no mani tiya utiya kafara da alaba ka fara mawa jinjin kendo na nabi muhammadu ji sahaban da ci furai ti jijin bona ga yi sahaba na ba nabi sallallahu alaihi wasallam ci ga halaktu mi aja halaka Anabi, ga kija ga wakatu alam ra'ati fi nahari ramadan mi atso bai gidi azin mi atso bai gidi azin annabi sallallahu alaihi wasallam shagabi ga hal tajidu raqabatan ta'tiquha wa je na waluga gina sahaban naga muke hagabi ga fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain wa fi azun yatsa guba wa mitudoji unji foshi tu gawa e bona yatsa musulunci wanda ci mai begma wadini mai begma guba ga yide dai annabi ga asharu hakaza wa hakaza sahaban na ga azin ya tsagu ba a fiya wa mitu doja na biki a gabi ga hal tajidu it'ama na miskina wa de kabo yin gici na waga ya za shi ta gina zagwagbagi za shi ta wa de na ga akpa na lu fe ka faru yawe ya tunna na walona sahaban na gala bi muhammadu susun sallallahu alaihi wasallam har bai lokaci na bila dobi na bayu na kun fara jina bi ga godajin sadaka ya ka kafara na tati obuna sahaban na ga wunshi kuti betoci emi da madina na daya joyiriya emi wuna anabe to ladagi bogon wani dai bukata yin gishin na miwu bo anabe ga ladagi da wuce man ka kafara wa lamila to kendo na anabi muhammadu lautu do shi nan wada yayin gya wa mafiyazun wa wada fiyazun wushi shi madabwa na lugwa gina ko wadda wato na ga shi wuce nan kwa amma kin da da wuce ji na da wuce wato madewa kan ya azun fiyo azun ya e fiya e na oyi e zabogun na oyi na wagu fiya ya ti fodo ya wai a ga da yayin gi da yayin gi jama'i musulmi shi ba gishi sun da su ko ebona man shiga abeke zaba giga so bayi miuna igiri azun shin azun tatiya izaba e ginna kashi ato azun tatiya yi zuma na ti ba nina matuku daji mujin e, kacho amma ti tambabu e, zagi kofi un pagana madambu annabi ga ulazun yan gumina man shiga to amma dai kan ga ka fara judesa yabo dalili na shehu bayan ga wuce na domin shiga bekin zagi dai ga kwatsun taya ba wan safi mutu e ba ji mutiliya mutu mai tuba gaba ga idan ramadan ba to in zagi na ga ka fara ji kendo ne ba wa na, ko kendo ya zaba gin na jina matukan zagin na dadi a nan amma wa da uzirewa misali mu da shi ka mu ci beli igidi ebe otoma lojiji ga ole ga nna shari'a daji ya shari'a daji ya alin na ebe na zandora da uzuri na shari'a jin da bayin be wuce man jigan wudi ai alibu ba na nzagi na ga fara ji wa ba mutu nzagi na ma azun feta tubu da uzurin doro ba mutu ga fara ji dona ba ya jina bayan nimin ya gutana dalili bai wani amma dai man na shiga ka fara ta tiyan zagi ba na. ki dalili yau, a ga nabi sallallahu alaihi wasallam sahaba na nabi buna annabi gin ga ti mi uba annabi ga ka fara ta ti mi uba mun so gata annabi ba zai tiyan ka fara ba amma gwa ko man shiga zagi ga ka fara jin be sharati guba dena itungwane ngayi yi ya dawo jin wa bawo ajin mutilla mutatin azun bude uzuri ndo na kan azun fina a ci gaga ezabagi gabe tsobayi mi kun zagi yaka sokusu ibe kya ci ne igidiya azun yi igidiya azun yi ko zuguta ko yana na ya na makewa ga kafara ta ci mbona na Ka kafara guki ta ci zabagin nabo kafara ga abi kashi kiwi na to man shiga kafara ni ga ta ci bu ibnu abdul barri mun be gani be bayani ya ijma'u man shi kede wa ajma'u ala annahu man watiya miraran fi yawmin wahidin annahu laysa alayhi illa kafaratun wahida man shiga zandoro ga tsobai ya liu elobe ji ba kofai ne wana kafara ne a caga ta ti a ga ibu elobe ji na nujina kafara abia ibn rushdi wula ga wuce bebe da ayatul mujtahida muwaffaquddin mutula ga wuce be litafin almuguni wani dai ugwa ga kafara ne a caga ta ti zabu kanwa to bayali uzuguba zuguta ba kofai ne ibn kudama maga can lebadan gada man je ce al'amarin na ba to santu ki santo ngai gaga musulmi kiwo ga zandoro ga tsoba iyali ba kun ramadan wa tsoba wina wa tsoba usun to fa alayhi kaffaratun li kulli yawmi jama'a fi kaffarata ti wen fondoro ni ga tsobuna wala tujzi kaffaratun wahida anil jima'i fi yawmayn kafara yin zuni hukunkiya a yin tsaguba fe ya tsomba yin iyali ba ko foguba wa mini yin ramadan bu hukunkiya lori a yin tsaguni ta ti ubu wọn yi fogu ti utsoba iyali wọn a yin tsagu tso anyi ta ti zannabo ebo na a yin fondoro ibadu yo mustaqilla na gayi ina manji ta ti ubu na so ko tsayi gani bai na la ka fara da yi ne a ciga ga tofon na otoma wake ya zun ya fahimci ciga ibn sahaba na tsaba ya liyi gida zun yana na bijin foro hadisin abdullahi ibn amro kede wala azun yuga ya fahimci fo waga ka fara jin ma ke bebe kiyan azun yi etiyan fahimci na eza tsaba ya liyi da bakubona bogo bayawo in shaban je sun da soko ina jadin lo shawa pata wa bai iyali ya ji na e pe ya gani bi wuyi ngala nabi sallallahu alaihi wasallam ga yi ga na na aisha ga yi ga wa kana amlaqakum li abihi hadisi al-bukhari bi muslimi annabi sallallahu alaihi wasallam wa shawu wa gazan dore ke ga karayin karayin karayin galgwa shetan da wagwama aha haƙuri aha a haƙuri ji to jama'i musulmi jin na gai gurgudun ya bayani na iwa gili biya a e tita cin ya gani bai yagi musulmi jina min littafin ijabatu shakil imam arba'ina su'alan fi siyam e jiwoya muhammad al-imam man ko mini gika tun shawar albani na fata salatin nabina e ga bishi ba ya ce alamar azun buna diuna wuce ya wuna babu yi biya ya gani bai fatawa na jiyan gurgudu ne ga na social barku bai ga cimcina su kufa gan bai yi alkhairi sannan su kuma mai bin ku? shari na tsoce kan gwaya wujuji ba ku tsanna wani tsoce kan gwaya wuyi ku? سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كافي سيجنا نمبر وافيج لنا 07066829577